zan iya cewa ni ne a cikin 'ya'yansa wanda ya magana da shi na karshe ya tashi ni sallah asuba kafin na kai ga zuwa masallaci abin da ya faru ya faru gaskiya abu ne wanda a lokacin duk da shekaru ba shekaru sosai ba a kai ban kai shekaru irin haka ba ban kai shekaru na da zan mallaki hankali na cikakke ba amma gaskiya ban ke tuna wannan ranar ba karamin tashin hankali aka shiga ba sunana salim ja'far mahmud adam alhamdulillah ah, gaskiya tunda eh, kamar yadda ka faɗa na taso a gida na karatu haka maka taso muka ga malam yana da son karatu musamman abin da ya shafi karatu na alkur'ani duk da a lokacin yana cikin fagen da'awa ba da lokacin da yake zama tare da mu sosai amma duk da haka ya mayar da hankali gurin cewar mun samu ingantaccen karatu mai kyau a rayuwa musamman abin da ya shafi karatun alkur'ani kasan ita daman eh, mutuwa dole kowa zai tafi lokacin lokacin mutum yi za a tafi amma rasuwa irin wannan a wannan lokacin lallai eh, mutum ya shiga yanayi na tashin hankali da damuwa kuma musamman mutuwa ce wata ta zo baktatan wacce ba a tsammani a irin wannan lokaci musamman mutum kusan zan iya cewa ni ne a cikin 'ya'yansa wanda ya magana da shi na karshe ya tashi ni sallah asuba kafin na kai ga zuwa masallaci abin da ya faru ya faru gaskiya abu ne wanda a lokacin duk da shekaru ba ba shekaru sosai ba a kai ban kai shekaru irin haka ba ban kai shekaru na da zan mallaki hankali na cikakke ba amma gaskiya ban ke tunawa wannan ranar ba karamin tashin hankali aka shiga ba ta eh, alhamdulillah eh, lallai malam ya kasance ta cikin yana eh, da mutane aminai na gari da yan uwa na gari gaskiya sun yi kokari gurin tsaya sun kokari gurin tsayawa tsayin daka ganin cewa mun samu ingantaccen rayuwa musamman rayuwa wacce ta shafi ta ilimi da kuma rayuwa na yau da gobe to ba abin da za ce sai dai mu gode musu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa musu a cikin mizanin hasanat idan ba manta ba a wancan lokaci mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 136 cikin wannan sura mai albarka suratun nisa gaskiya yana daga cikin abin da zan iya cewa a rayuwata yake faranta rai matuka sosai sandan lokacin da na ji karatun malam ko kuma na ana saurara yana min daɗi sosai ganin yadda mutane suke mashi addu'a da fatan alheri na gari wannan abu yana faranta min rai sosai shi yasa nake son ah, ganin ko da yaushe na gari karatun nashi nake jin daɗi sosai gaskiya matuka. Mm. duk lokacin da na tuna da shi ko kuma na irin wani abin nakan nakan jin ji cewa gaskiya nakan jin cewa na rashin shi a matsayin shi na uba musamman a yanzu a irin wannan shekarun na mutum za a ga da matukar bukata na mahaifi kusa da shi na shawarwari abin da suka shafi gogayya ta rayuwa da yau da gobe amma alhamdulillah karatattukan shi suna taimakawa sosai suna faranta min rai kuma za ka ga um, yawanci duk wani abu da kake gani kake bukata na rayuwa duk lokacin da ka karatun shi da ikon Allah sai ka ka samu wani abu da zaka dauka da zaka da zai amfani ka da zaka tafi ka da rayuwa da shi yau da gobe hmm. gaskiya yana daga cikin abin da malam yi kokari wurin nuna mana cewa uh, mu bi rayuwa a hankali kuma sannan uh, marin ga girmama na gaba da mu duk lokacin da ka ga wani wanda ya kai ki gaba da kai ka girmama shi ka ba shi respect a matsayin shi na babba sosai kasan abu na rayuwa duk da lokacin da allah ya karɓi rayuwar malam shekarun ribazan kamar da na gaya maka a farko ba yawa ne da su ba sosai amma iya abin da zan iya tuna abin da yake yana daga cin abin da yake faranta wa malam rai ya dawo gida ya zauna cikin iyalansa a yi wasa a yi dariya ya ji matsalolinmu ya tattambe mu abubuwan da muke bukata na rayuwa to gaskiya yana daga cikin abin da in na ke jin daɗi sosai a cikin rayuwata in na tuna game da shi